tun bayan sace likita da ganiyar popula da mijinta da wani ɗan ɗan uwanta dai ake ta fama da 'yan bindigan da suka sace ta kafin sako mijinta a watan maris na wannan shekara da muke ciki inda suka ci gaba da rike ta da ɗan ɗan uwantan da suke tare ƙungiyar matasan likitoci reshen jihar kaduna ta ce ganin halin ko in kula kan ƙoƙarin sako abokiyar aikin nasu duk da zanga-zangar da suka yi a kwanakin baya ta sa likitocin dole suka fara yajin aiki na gargaɗi a jiya litinin in ji babban sakataren kungiyar likitocin na jihar kaduna dabta yahaya abdullahi ta kasance an yi garkuwa da ita kusan sama da wata bakwai yanzu kuma duk iya kokarin da za mu yi da a ga cewa an kubuto da ita an kasa kai gaci wanda ba karamin kuɗi mutanen da suka ansa daga gurin iyalan wannan mata ba amma har yanzu babu wani labari kuma a nan aka ɗauki decision ɗin cewa a shiga wannan warning strike na sati ɗaya. Amma dakta wani irin tasiri kuke ganin wannan zai yi tunda kun yi zanga-zanga a baya akan a sako ta bai wani tasiri ba. Eh to ka san da yake abun mataki mataki ne wancan da muka yi in ka lura saboda yanayin wancan zanga-zanga da aka yi na Najeriya gaba ɗaya yasa a cikin asibitocin mu kawai gaba ɗaya aka yi duk wa'innan abubuwan to shi yasa muka ɗauki wannan muna sa ran cewa kila za su zage damtse. masana tsaro irin su manjoyashin kwamarta dai na ganin irin wannan yajin aiki don ganin an sako abokiyar aikin likitoci alama ce cewa harkar tsaro a Najeriya dai ta koma kawai kowa tashi ta fushe shi. Wanda za a ce an rike shi a hannun 'yan bindiga har ya kai tsawon wata takwas gwamnati bata iya karɓo shi ba. Har sai 'yan uwanta abokan aikinta likitoci sun yi gangami sun ce sun shiga yajin aiki na sati ɗaya don su jawo hankalin gwamnati a kai. A takaice abin da yake nuna shine gwamnati ta bar kowa tashi ta fushe shi. Kuma hakan yana ƙara nuna cewa kenan a ƙasar nan kowa zai iya ɗaukar matakin da zai ɗauka don ya kare kansa. Kuma muna ji muna gani wannan irin irin abin ne ya faru wanda shi margaye sarkin gobir bai yi sa'a an rike shi na tsawon irin wannan lokacin ba amma aka ci mutuncinsa kuma daga ƙarshe aka ɗauki rayuwarsa. Ko kafin fara wannan yajin aikin gargaɗi dai akwai ƙarancin likitoci a asibitocin wannan ƙasa. A saboda haka ne wasu masu jinyar marasa lafiya asibitoci ke ganin a gaskiya akwai damuwa. Sunana Muhammad Bello Hamisu. Gaskiya ba mu ji daɗi ba bisa ga wannan yajin aiki da aka Ya aka ƙare akwai likitocin ma ballantana sun tafi yajin aiki. sai dai dole mu yi ma likitocin uzuri bisa ga cewa yar uwarsu da aka sace amma muna kira gwamnati da ta yi kokari diyan da za ta ta mai da hankali akan yadda za a dawo da wannan mata sunana hajiya saratu yanzu mu da muke zuwa asibiti ko yaushe shan magani ka duba ka ga inda yanzu asibiti ike cika saboda marasa lafiya kuma a ce ba likitoci ai wannan abun akwai matsala sunana abdullahi sa'id a gaskiya kar wanda ya ga laifin likitoci bisa ga wannan yajin aiki da su tafi saboda ana cikin matsalar rahin tsaro a Najeriya ba wai akan iya yar uwarsa kawai da asace ba dan Allah gwamnati ta gaggauta ta samar da tsaro a ƙasa saboda mu zauna cikin lumana Dr. Yahaya Abdullahi ya ce kungiyar ta likitoci matasa dai na da cikakken bayani na irin halin kuncin da abokiyar aikin su ke ciki a hannun 'yan bindigan kuma wannan ne yasa suka ɗauki wannan mataki. Matan da za a ce ta yi wajen sama da wata bakwai an amshi maƙudan kuɗaɗe a gurin ta ai ta riga ta gama shiga haɗari. Mu babban abin da muke so yanzu mu san wani hali take ce kuma mu gane ta ta dawo gida lafiya. Wannan kukan kwato 'yancin abokiyar aiki na likitoci kuma na zuwa ne a daidai lokacin da aka ga a jiya Litinin. Rindinar 'yan sandan Najeriya ta miƙa ɗaliban nan na koyon aikin likitanci guda ashirin da ta ceto. sanan ta sanar da ƙara azama wajen ceto sauran al'ummomin da ke hannun 'yan bindiga a sassan Najeriya daban-daban. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka. daga Kaduna a Najeriya.